da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan la'asariyar Laraba 25 ga watan Maris akan mitoci 17 da 25 da 30 masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da kuma ni Halima Jumrau. Baki ɗaya shirin namu na yau akan matsayin 'yan gudun hijira ne game da zaben da ake shirin yi a Najeriya. Don haka nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya domin mu ba 'yan gudun hijira bakin magana da ma sauran jama'a na iya kira su sa baki a tattaunawarmu game da matsayin 'yan gudun hijira a wannan zaɓe mai zuwa a Najeriya. Haka yake Jamila, hatama ma ɗan iya tunaninsa ya karkata ne akan 'yan gudun hijira. dan iya ya ce to na ikara gaskiya ina cikin damuwa game da rayuwar yara da kuma wasu mutane da tashe-tashen hankula da masifa ke tilasta su zuwa ƙaura. wai shin kundin tsarin mulkin najeriya ya yi wani tanadi ne da ya bai wa 'yan gudun hijira da mazauna kasashen waje damar yin zaɓe? Najeriya gaskiya bata tanadi yin wanda ke ɗan Najeriya da yake wajen Najeriya ya zaɓe ba. To bayan ta gama yin wannan bayani akan dokar zaɓe game da 'yan gudun hijira da ma 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje har wa yau barista Husaina adama Aliyu za ta yi kira ga 'yan uwanta mata musamman ma masu sai da katunansu na zaɓe. Mata mu yi ƙoƙari, mu yi ƙoƙari mu jajirce mu fito mu zaɓu wanda muke so kuma kada wani ko mijinmu ne ya tsaya ya ce mana wai ga wanda za ku zaɓa Za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko 'yan gudun hijira za su iya yin zaɓe, amma da farko ga na ikara da labarin ɗan iya. gwani ne wajen kira da kawo ƙara shi yasa da ganina ya ce uwa yau dai babu wata doguwar hira domin ɗauke nake da wata damuwa ko in ce lalura wadda nake ganin za ka iya bani shawara na ce to ɗan iya naji amma ka daina wata daurora ka fito fili ka gaya min matsalar ka saboda na gaji da jira ɗan iya ya ce to na ikara gaskiya ina cikin damuwa game da rayuwar yara da kuma wasu mutane da tashe-tashen hankula da masifa ke tilasta su zuwa ƙaura musamman ma dai ganin yadda rayuwar ƙasanmu ta koma komai sai da naira wanda hakan ne ma ya sa nake ganin hukumomin kasar sun bar yara da mata kawai a filin gudun hijira dan iya ci gabar cewa dan uwa kaga dai kasar mu ne ake yi wa mata fyaɗe wasu ma har da dukan da kan bar su a nannaɗe yan gudun hijira kuma hukumomi sun bar su a barbaɗe tunaninsu kuma ana ji ana gani an bashi ya murguɗe idan sun buƙaci a kyautata rayuwarsu kuma sai ka ji shiru an bar abin ya shuɗe shi yasa nake ganin lokaci ya yi hukumomin kasar mu su bi waɗannan matsaloli su yaɗe damuwar da ke dandaban dafe tunanin mata da yaran kasar mu a tunkuɗe saboda duk lokacin da mutum ya tsinci kanshi cikin ukuba kuma aka bar shi ya daɗe to za ka ga hattana tunani da basirar shi sun bi sun doɗe maimakon ma neman na kai sai ka ga ya buge da zuwa ƙofar gidan su ka daɗe na ce ɗan iya gaskiya nima ina cikin damuwa saboda yadda mata da yara a ƙasar mu ke cikin mummunan rayuwa sai dai ina ganin duk da hukumomin mu sun nuna ɗan gazawa ya zama wajibi mu ma 'yan ƙasa mu rinka ba da tamu gudunmuwa mu sani cewa fyaɗe da tashin hankali irin na gudun hijira kan iya ɗaiɗaita rayuwar bawa saboda haka dole ne mu da gwamnati mu san babu wata makawa sai mun tsaya tsayin daka wajen ba da tallafin gaggawa ga mata da yaran da suka tsinci kansu cikin wata dambarwa saboda idan Allah ya taimake mu za ka ga sun zama mana wata baiwa wadda za ta taimaka ƙasar mu ta dinga haskakawa dan ya ce to na ikar sai mu ce Allah ya kiyaye ya sa daga yanzu mu fara ganin sauye-sauye saboda sau da yawa na kan dinga hawaye idan na ga an mai da rayuwar yara da mata kamar ta 'yan maye a yi ta jifansu da muggan sunaye amma yanzu na yanke shawarar wanke duk wani jilwaye da kan sa a dinga sukar yara da matan ƙasarmu da yaye-yaye musamman ma dai kallon da ake wasunsu a matsayin 'yan ganye domin na san cikinsu idan suka samu kulawa akwai gwanaye waɗanda za su taimaka wajen ganin matsalolin yara da matan ƙasar mu sun zagwanye. don da mun karbi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu. da kyawo ga To sai mu ce Allah Ubangiji ka sauƙaƙa mana al'amuran mu kafin mu ci gaba ga amsoshin tambayar mu ta jiya. kamar a nan damaturu da 'yan gudun hijiran gujuba da bunyadi ke zama 'yan gudun hijira na da damar taka rawa wajen kada ƙuri'unsu to amma hwa ga 'yan gudun hijirar da ke wajen ƙasar ba wani shirin da aka musu na kada ƙuri'u duk da cewa ba da son ransu suke zama a makwabtan ƙasashe ba wanda kuma tsarin mulkin najeriya bai baiwa wanda baya zaune a cikin ƙasa damar zaɓe ba. Don haka ya dace majalisun dokokinmu na Najeriya su samar da dokokin da za su baiwa 'yan gudun hijirar da ke kasashen waje damar kada ƙuri'unsu. Sako daga Usman bin Affan da Maturu. Hukumar zaɓe ta INEC ta ce babu inda kundin tsarin mulki ya yadda da haka. Sako daga Kabiru Ibrahim Yarima. 'Yan gudun hijirar Najeriya da ke cikin gida da wajen kasar suna da damar yin zaɓe, amma sai dai na ji hukumar zaɓe INEC ta bakin sakataranta wato Nick da na cewa 'yan gudun hijirar Najeriya da ke kasashen waje kamar su Nijar, Chadi, Kamaru ba su da damar yin zaɓe a wajen Najeriya har sai sun dawo gida. Wai kundin tsarin mulkin Najeriya bai ba da dama a yi zaɓe a wajen Najeriya ba. saboda haka nake kira ga 'yan gudun hijira da ke Nijar, Chadi da Kamaru da su dawo gida domin su yi zaɓe. Sako daga Yusuf Mega mai gombawa. Sai kuma Godwin Jotex Corby Habila ya ce, Menene kundin tsarin mulkin ƙasarmu ya ce game da haka? A duba a gani. Hakika baiwa 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ciki da wajen kasar damar jefa ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa abu ne da ya kamata hukumar zaɓe INEC ta duba da idon basira domin ba su 'yancinsu kamar kowane ɗan ƙasa. Sako daga Yusuf fufana fufana Latsa. Sai Muhammad Uba ya ce, wannan gwamnatin ta san ba su ne 'yan gudun hijira za su zaɓa ba, saboda haka ba za su yi tunanin rayuwarsu ba. Ai ba a ba su dama ba ne. saboda inda suke yanzu ba a wurin suka yanki katin zaɓe ba su dai 'yan kallo ne kawai a wannan zaɓe sai dai su yi addu'a Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari saƙo daga Hadiza Adamu. Dole hukumar zaɓe ta bar su su jefa ko ma a ina ne saƙo daga Haruna Samunaka. Wannan sai inda ake da 'yanci saƙo daga Ado Laki Laki. To game da wannan batu na bama 'yan gudun hijira damar zaɓe na tattauna da lauya mai zaman kanta kuma shugabar mata lauyoyin jihar Kano barista Husaina Adamu Aliyu domin mu ji ko kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi wani tanadin da ya ba da dama ga 'yan gudun hijira su yi zaɓe? Idan kina maganar kamar inda sansanin 'yan gudun hijira yake a cikin Najeriya wanda kamar a Maiduguri akwai sansanin 'yan gudun hijira da aka yi musu kamar a makarantu. da wasu wurare da aka ajiye su to wannan akwai eh, eh, yarjejeniyar cewa za a ɗauki akwatunan su a kai musu inda dukkan su yan akwati ɗaya ne mazaɓa ɗaya ne sai a ɗauka a kai inda suke sansanin su su yi zaɓe to amma idan ɗan gudun hijira ya zama na cewa ba a najeriya yake ba ba zai yuye zaɓe ba saboda ba inda dokar ƙasa ta zaɓe ta yi tanadi wanda yake ɗan najeriya mazaunin wata ƙasar ya yi zaɓe a wani wuri saboda akwai ma mutanen da suke 'yan Najeriya in diaspora da ake cewa mutanenmu da suke zaune a ƙasashen waje mazauninsu ne waɗansu sun je neman kuɗi waɗansu ma'aikata ne suna zaune su ma suna ta haƙon cewa ya kamata a yi amfani da wannan damar a ba su akwatuna ta embassy kamar ni ina aure da ambasada ne na san cewa duk ƙasar da muke nan ana lokacin zaɓe ko mu da muke ma'aikatan gwamnati ma'aikatan gwamnatin ta tura mu ba ma zaɓe ta ce a'a sai dai idan ka koma gida ka yi rajista to idan za a yi zaɓe sai ka koma gida ka yi rajista to su ma suna ta ƙoƙari da fafutukar cewa a ba su ikon yin zaɓe ta kan eh, saboda akwai ƙasashe da gani da yawa kamar zimbabwe zan iya tunawa lokacin muna surin yan zimbabwe sun yi zaɓe a ƙasashe daga a cikin embassy din su aka yi zaɓe amma najeriya gaskiya bata tanadi yin da wanda yake ɗan najeriya da yake wajen najeriya yi zaɓe ba yauwa wai ganin cewa kamar su 'yan gudun hijira ba da son ransu suka bar kasar ba hali ne ya suka samu kansu a cikin tirsasa musu suka bar kasar amma duk da shi ba za su iya zaɓi ba haka wa gaskiya ne ma na ga cewa kamar an yi an danne musu haƙƙi saboda ba haka nan suka ɗibi jikinsu suka bar ƙasar kamar yadda mutanen da ne magana mazauna kasar waje ba su wani ibtila'i ne ya same su suka bar ƙasar to amma kuma ban sani ba ko dama najeriya ba ta yi tunanin wani abu kamar wannan zai same ta ba ne ko kuma ba sa son a yi ɗin ne ba su tanadi wani abu ba don saboda allah in dai a ce najeriya ta yi niyyar ai in lokacin ya tsawaita da a lokacin za a iya tunanin kamar wanda suke irin su gibaɗin na Nijar kowa ya san su kowa ya san a inda suke kuma ya san mazaunin su din da za a iya a haɗa kai a kawo da sau jam'iyyu su magana cewa ya kamata a ba su 'yancin zaben shugabansu to amma kamar ba da gwamnatin su karan kansu 'yan jam'iyyun ba damuwarsu ba ce shi kawai amma gaskiya bisa billahi an shiga rayuwarsu kuma an danne musu haƙƙi gani eh. nake ni in ni ce ma eh, ya kamata mu je kotun duniya don akwai sanda ne wannan tunanin da waɗansu lauyoyi yan uwana nake cewa anya ko ba za mu dan tuntuɓa mu gwada a kotun duniya mu ga me kotun duniya za ta ce akan zaɓen da za a yi nan gaba idan ba a bar ɗaruruwan mu da suke eh, gudun hijira sun yi zaben nan ba ko za mu tuntuɓa ne to muna nan dai muna wannan tunanin ko za mu je yanzu ana maganar dan mun yi mitin kwanan nan sai ake maganar idan muka tsaya muka ce za mu je kotun duniya mu ma za mu shiga cikin za a sa lissafa ba cikin mutanen da ba sa zo a yi zaɓe muna so a ɗaga zaɓe alhali mu kuma so muke a gyara amma a sa kowanda ya kamata ya zama yana da ruwa da tsaki ya yi zaɓen nan domin a gudun hijiran nan ba fata muke su zauna a can har abada ba kuma in sha Allah ba har abada za su zauna ba za su dawo gida to za su dawo ne akan cewa an zaben musu wata ba wanda suke so aka zaba ba ko kuma wanda ma suke so din ne amma ba su da bakin ko wani abu ya faru su tashi ce mun yi zaɓe to shi ne abin da muke so a yi gwamnati da duba da idan basira ta ga ta yi musu adalci cewa su ba su yi magana akan zaben nan ba shi ne abin da muke so mu ji abin da kotu da za ta ce ta duniya mm. ko ta ecowas mun yi da niyyar zuwa ecowas a abuja to amma kuma yanzu shi ne muke tsoron kar a sa mu cikin mu ma waɗanda ba ma so a yi zaɓe shi ne muke so mu ga yadda hali zai yi daga baya kuma in ya so in ma ba za a eh, kashe zaɓe don wannan dalilin ba kotu zai ta ba da oda cewa oda nan gaba ba a fata nake ba irin haka za ta faru ga abin da ya kamata najeriya ta yi yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyin ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar yadda muka ce yau wato tattaunawa ce muke yi akan matsayin 'yan gudun hijira musamman ma game da zaben Najeriya da ke tahi ga kuma kiranmu na farko daga Lagos. Salamu alaikum wake magana. Salamu alaikum wane ne daga Lagos? To ga dukkan alamu mun samu kira daga Lagos amma kuma layin ya tsinki amma ga wani kira daga jihar Borno. Salamu alaikum wake magana. magana. Assalamu alaikum. To ga dukkan alamu dai ga kira na shigowa amma kuma kamar akwai tangarda. To, to wake magana? Wake magana? Musa ne daga zaki jihar Bauchi. To, Malam Musa kana lahiya? A lafiya kalau ya aiki a fama. Lahiya lau Malam Musa da farin harko me ka sani game da halin da 'yan gudun hijira ke ciki yanzu haka a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Eh, eh, a mana dai fatan alheri da Allah sa dai a gama ga nan lafiya ne ra'ayina kenan. E yau Malam Musa tun da babu inda ba 'yan gudun hijira kamar ka lura da wani shiri na musamman da ake yi domin a tabbatar 'yan gudun hijiran da ke cikin ƙasar Najeriya sun yi zaɓe? eh to in suna da mazaɓansu inda ya kamata su je su dai nan ne dai nake so ta je a gabatar musu te a cikin kwanciyar hankali. To mun gode kwarai Malam Musa to ga kira daga Borno. Salamu alaikum ake magana daga jihar Borno. Hello Borno, salamu alaikum. Borno, to ga dukkan alamu dai Malam Usman kaga ga ga koshi ga kwanan yunwa in ji masu iya magana gashi ana ta kira amma layin kuma yana alo alo wake magana eh, Hassan wai yaro daga Kumo, akwai Local Government, Gombe State. To, Malam Hassan kana lahiya? A ina fiya ta lauya aiki. Lahiya lauya, a nan kuma ma akwai 'yan gudun hijira? Eh, a nan kuma ma muna da 'yan gudun hijira, suna nan dai suna nan ga su nan. Eh, yau wato kamar wani irin hali suke ciki wani irin bayani za ka yi mana game da halin da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki eh, halin da dai suke ci gaban yadda da sani ne yan gudun hijira dai ga sunan wasu kubai suna yawo faskare wasu suna yawo tura ruwa ga sunan dai ba yadda ba a ce za a ce. E, eh, yau wato ganin zaɓe na ƙara karatowa idan Allah kai mu ranar Asabar za a yi zaɓe ko akwai wani shiri da ka gani yana gudana game da tabbatar da cewa yan gudun hijiran nan sun kada ƙuri'unsu? gaskiya baran iya cewa komai a game da wani ba na tunanin ba wani tunanin wannan yaɗe wanda za su kada ƙuri'a don ba su da kaɗa zaɓe gaskiya. To mun gode kwarai Malam Hassan to ga dukkan alamu ga kira daga jihar Naija. Salamu alaikum. Wake magana daga Naija. Suleiman ya daga Niger State. To Malam Suleiman kamar kana can da nisa ko za ka ɗan ƙara sauti? Ina nan kusa ba da nisa ba ne wajen Yawa yanzu muna jin ka yau wato me za ka ce game da wannan tattaunawa da muke akan 'yan gudun hijira musamman matsayinsu game da zaben da za a yi a Najeriya? ya kamata 'yan gudun hijira su ma su samu nasu za katin su jefa su saboda su sa wanda za su zaɓa ba su san makoman su na gaba ba. Hmm. Ya kamata su ma su samu kati su zaɓa in suka zaɓi wanda suke so sun san cewa wannan muka zaɓa kuma gaba za mu samu alheri. Amma ba su da kati suka zaɓa abin da ya zo ya same su ai ba su san kuma koman su ba an cike su kenan. Yawwa, to mun gode kwarai malam suleiman daga bidda jihar naija ga dukkan alamu ga wani kira kuma daga bauchi salamu alaikum wake magana daga bauchi A barka dai wake kamar mutane biyu ne eh, eh, guda guda mutum guda ya fara magana wake magana. Bubalayi ne daga Bauchi. To Malam Bubalayi kana lahiya? Lahiya galau. Yawwa to me za ka gaya mana wani irin sani za ka kara mana game da matsayin 'yan gudun hijiran da kake gani ko kake jin labarinsu a nan Najeriya? eh mu dai muna ganin suna dan muna dan ba su sadaka suna yawo a gari amma muna musu addu'a Allah ba mu zaman lafiya Allah kuma sa gwamnati ta taimaka musu amin amin to me eh, kana ganin waɗannan 'yan gudun hijira za su iya su yi zaɓe ranar asabar eh gaskiya ina gaske wuya saboda ba a riga aka dauki wannan matakin ba To mun gode kwarai malam Buba Layi yawa ga kira daga Potiskum jihar Yobe. Salamu alaikum wake magana daga Potoskum. Salamu alaikum Fataskum. Fataskum kuna jin mu? To ga dukkan alamu hmm, mun samu eh, sosai sosai sosai. Yawwa to na so da 'yan gudun hijira kuma kaga da yawa sun eh. aiko mana lambobi eh, muna kokarin yau muna kokari amma mun kasa samun layi ga dukkan alamu har yanzu dai yau bana layi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Fataskum kuna jin mu? yobe yobe yobe kuna jin mu mm. to eh, ga duka alamu dai layi yaki amma kamar ita wannan yadda barista husaina adamu ali ta bayani ta nuna cewa kam kundin tsarin mulkin najeriya bai yi tanadin kamar eh. to ga kira daga lagos hello salamu alaikum lagos wake magana daga lagos salamu alaikum Eh, <laughs> eh, kina magana akan kundin tsarin mulki da aka ce tanadin yan waje su yi zaɓe ba? Sosai, mm. yawa kuma shi ma a cikin amsoshin da muka sa, to ga kira daga jamhuriyar eh, Nijar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya barka da wani. Barka da yawa ke magana daga Nijar, amma daga ina kake kira? magana da Umar Sau alias Colombo daga jamhuriyar Nijar. Yawwa, to jamhuriyar Nijar maraɗi zandar tawa ko Agadas. Colombo, Colombo, eh, Colombo, Colombo. Wannan shi yayi eh, Colombo eh. to. <laughs> Wannan shi ne ga koshi ga kwanan yunwa. Gombe, salamu alaikum wane ne daga Gombe? Alaikum Abdulkadir Adamu ne daga Gombe. To Abdulkadir Adamu ina wuni? Yana gajiya hajiya. Lahiya, lauya kuke yaya shirye-shiryen zaɓe? Ya aikin ku alhamdulillah muna Allah godiya. Ya shirin zaɓe? Ah, muna nan muna ta kai hajiya. Kun shirya zaɓe? eh mun shirya zaɓe in insha Allah rabbi ra'ayina shine batun magana yan gudun hijiran nan da ake ta fama a kansu eh gaskiya ba a musu adalci ba hajiya to inda son samu ne da ya kamata a ce a samu dan wani wanda kwaryan hikima da za a cire musu a ba su lokaci mai kyau wanda za su dan rubuta ra'ayinsu ko da a fefa ne su jefa a kwando sai a eh gaskiya kaga mala abdulkadir na cikin Mm, sosai eh muna jin kamar abdulkadir yawa to yana da kyau a ce an ba su dama suna sun yi haka din kaga zai nuna sun zaɓi gwanin su sun samu wani yasi yau suke daga wuta insha Allah rabbi wannan shi ne ra'ayina daga abdulkadir adamu gwande a fantana a local government to mun gode kwarai malam abdulkadir yanzu daga bauchi za mu jihar plateau salamu alaikum wake magana salamu alaikum ibrahim isa daga ibrahim isa daga ba da rabu kuma zaman bauchi ce mazaunin garin abin fita. Eh Mala Ibrahim eh, rediyon ka na kunne na dawo mana cikin kunne ya haƙuri ka noƙe shi sosai. To alal hakika na ji abin da kuke magana a kansa. Yawwa. Kina jina ko? Sosai muna jin ka duk duniya na jin ka. To to lallai hakikatan mu waɗannan mutane da yanzu ba samu damar yin Kur'a ba amma dai mu da muke muke gefe ya kamata da musulmin mu da kristan mu don Allah don annabi wannan zabe dan muna da bijiran sa don Allah don Allah mu yi mu taimaka musu zanto mu zabi inda zanto za mu za a taimaka bayan Allah nan don saboda gaskiya muna cikin wani matsayi wanda yake ba shi ne ba ina roko don Allah don Allah mu fito mu zabi wanda yake masa zarrace mu daga cikin wannan azaba da muke ciki abin da ra'ayina kenan magana magana Ibrahim Isa tsaye da da zo da kalman bauti sai da wannan abin to mun gode kwarai Malam Ibrahim ga kira daga kasar Kamaru salamu alaikum Ali dai Ali Ya sunan mai magana? Aliyu Zuma, Ali Zuma daga Kamaru. To, Mala Ali, amma rediyon ka na kunne da Allah kashe rediyo. Ta, ta. To, muna jin kamalan na Kamaru, me za ka me zaka ce a wani irin gudunmawa za ka bamu? Ai ma na Allah kamar zama lahiya. Amin amin akwai ai akwai yan gudun hijira yan Najeriya da yawa da ke zaman gudun hijira a nan Kamaru kama a cikin wani irin hali suke? gawa lafiyar su ana taimaka musu sosai. sosai ana taimaka su musu. Eh saboda mun ga 'yan gudun hijira da yawa da ke difa ƙasar jamhuriyar Nijar an tura motoci daga Borno eh, ana da su gida kama a nan kamaru ma an ana taimaka musu sosai wallahi. Eh yau amma tambayar da nake kamar kaga ana jigilar su ana maida su Najeriya domin su yi zaɓe kamar yadda ake yi a Najeriya a jamhuriyar Nijar. A'a ba a kai su zo su zaɓe. Aha to ya. Ba wanda ya zuma ma na magana su zo su zaɓe. Yawa to Mala Aliyu. Amma suna goyon baya suna goyon baya ɗari bisa ɗari na Buhari. Mala Aliyu kamar tun da za a yi wannan zaɓe ra'asabar idan Allah kai mu wani kira za ka yi wa 'yan Najeriya da ke sauraron ka yanzu haka? To masha Allah na gode kuma ina so 'yan Najeriya su yi kokari da Allah su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kuma su kwantar da hankalin su a yi zaɓe. Saboda duk wani abu da ana so a yi saboda a kawo tashin hankali a ce jama'iyyar TTC ta kawo tashin hankali. To mun gode kwarai to abinda lokaci ya bamu damari kenan sai kuma kwaɗan dakata tare da mu wato muna tahe da sauran bayani. Yauwa, to ka mai sallama ga barista Hussaini Adamu Aliyu ta sake dawowa a wannan karo da wani gagarumin sako zuwa ga mata, musamman ma mata masu yarda ana sayan katunansu na zaɓe. Wallahi hajiya Halima ni kai na abin yi min ciwo. Akwai wani program da na ji haske da mai kuka. wata ta ce wai ta wani ai ya sayar har matansa ya haɗa wai sun sayar suka ce sai abin da mai gida ya ce dole wai ai eh, aka ce maka yancinsa wai ce wai ga yancinsa nan gero to magana ita ce ai magana ta wuce gero muna maganar mu ce ta shekara hudu da za ta zo idan kai ka karbi naira hamsin din nan ko naira ɗari biyar kai sama miliyan biyar ka karba akan katinka to ina kuma abin da zai same mu bayan mutum ya kama shekara hudun nan duk dukkan mutumin da ya amfani da kuɗinsa ko mun kankanta ya nemi abu ba baka da ikon ana shi yin abin da ya niyya saboda saya ya ya saya ya biya dole ya abin da yake so saboda haka nake fata mu musamman mata mata mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu jajirce mu fito mu zaɓi wanda muke so kuma kada wani ko mijinmu ne ya tsaya ya ce mana wai ga wanda za ku zaɓa ka yi amfani da kwakwalwarka da Allah ya baka ka jajirce ka zaɓi wanda ka san shi ne zai maka mafita wani taro da muka yi kwanan baya sai wata sai wani yake cewa to mata ku ne fa za ku zaɓan mana mutane dama ku kuke zaɓe don idan ka je gurin zaɓe za ka ga mata sun fi maza yawa sai za ka duk wannan maganar da ake cewa mm, rubabbun shugabanni a shugabanni marasa kirki a'a marasa aiki to ku ne fa kuke zaɓen mana su saboda ku kuke zuwa dare da rana ne ku tsaya a ruwa da iska ku zaben nan to saboda haka yanzu ma mu mun daina wata magana duk sanda shugabanni suka wani za mu ce to mata kun gafa abin da kuka yi mana shine muke roƙon mata mu zauna mu jajirce dan Allah dan annabi mu yi hakuri ni haƙuri da ibtila'in da Allah ya samu a ciki na babu ai eh, eh, eh, duk abin da ya yi safi Allah zai kawo saukin sa komin daren daɗewa mu dai fatan mu Allah isa ayi lafiya agama gama lafiya amma mata dan Allah dan Allah mu rike ƙuri'un mu mu zauna kuma mu duba mu jajirce mu zaɓi wanda za su yi mana aiki tun da ƙasar nan fa ita kaɗai muke da ita ba mu da inda za mu ita ce muka sani ita ce mu kuma ita muke fata Allah Ubangiji mu ma ya kyautata mana ita mu ji daɗin zamanta daga mu mu 'ya'yanmu mu Kai mata su ne duniya Sune ne daɗin duniya mata su duniya Sune ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba ashe ku maza ba yi kuke <laughs> ai bauta soyayya ce to haka yake a yanzu kuma kafin yi adabo da masu sauraro ko mece ce tambayar mu ta yau Muna son mu ji yadda masu saurare za su bayyana mana ta yadda likitoci za su iya haɗa gwiwa su taimaka wa mazaunan 'yan gudun hijira wajen samun ba su a kulawa ta kiwala ya musamman ka duba yanzu an kin lura yaran nan da ake hira da su suna ta tari kuma a irin wannan eh, cunkoso na zaman gudun hijira akwai cututtuka yawa ga malaria mm. ga kwalara ga cututtuka dai eh. wato ta yaya likitoci za su haɗa gwiwa su rika taimakawa da karfin su su rika taimaka musu eh. to muna jiran amsoshinku da za mu karanta gobe to karshen shirin kenan Allah ya sa kun ji daɗin shi kuma kun an sai kuma goban da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabir Fage. Sai Usman Ahmad Kabara. Da waɗanda suka haɗa mana sauti tafarra girma tafarra da Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Bill. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai gobe Alhamis da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.